gashi ba wa qurrat da zidni mm-hmm. ilman to <laughs> eh wa qurrat da zidni ilma yana da shuka mm-hmm. yawaita tun daga cikin qur'ani ma ya faɗa cikin sura da zidni ilma da zidni ilma mm-hmm. ka yawaita wannan Allah ka bani ilimi mai amfani haka kana ƙara da kai Allah baka ilimi mai amfani akwai addu'o'i da yawan gaske haka da ake yi dan a samu ilimi suna da yawa gaske amma kaga da yanzu muka faɗi ko guda biyu eh. da za su taimaka al'umma akwai Allahumma akhrijna min zulumati ظلمات الوهم وأكرمنا بالعلم والفهم وافتح علينا أبواب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين abin da ke faruwa mutane ku saurare mu da idon basira shi ilimi abin da ke kawo rashin sa ko rashin dacewa a tunani da damuwa idan akwai tunani akwai damuwa to tana hana ma ilimi kurbin samun wurin zama to shi da kake roƙon Allah ya cire ya rab ya cire ka Allah ka cire mu daga daga dukkan tunani ya zama ba baka da kana karancin damuwa in Allah ya raba ka da yawan damuwa yawan tunani to insha Allah ta'ala za ka kana daga cikin za ka daga cikin mutane masu basira wa to mun kare da dukkan tunani abu na shine wa akrim na bil ilmi wal fahmi ya Allah ka darajanta mu da ilimi da fahimta idan kana wani gashi ya yi da karatu abu da gani eh gani wa ba wani ai su malaman fiqh ba da su darajar su daban eh darajar su daban ne ga aya ta ce kada annabi ya ce kada. ma menene manufar Allah a cikin wannan zance me manufar annabi sallallahu alaihi cikin zance su ma mun za su fito da abu to wannan fahimtar su zama kanta take daraja ce daraja ce mai zama kanta baka gane me wa me ake nufi da kaza Allah ya rufin kaza ne annabi ya rufin kaza ne to fitar da wannan ba ba karamin gaza ne ba lokaci yutil hikimata man sha wa man yutil hikimata faqad utiya khairan kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab ai Allah yana bayar da hikima basira da irin wannan fahimta ga wanda ya zaba ya so mm, mm, mm. to yana da kyau mutane su ƙara fahimta cewa to lalle lalle in ka rabu da na tunani sai ka roki Allah baka ilimi da fahimta sai ka ce waftah alaina abwabul khair ya Allah ka bude mana kofofin alkhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin sirrin na ƙarshe wannan in kana yi kana yi kana yi ran da duk Allah ya karbi wannan addu'a to gaskiya zaka zama to kana da karancin firidu da damuwa da zai hada ka ilimi sannan zaka samu Allah zai darjanta ka da ilimi da fahimta hmm. sannan rayuwar duniya nan za a buɗe maka ita